studio Kalangu. Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin yau litinin 23 ga watan Desamba 2019 kakanin labarin. Dangance da sabuwar shawarar da aka yanke da ke sauya taimakon kai tsaye da kuma taimakon tallafawa na bada horo ga kafofin labaru za a ɗauki mashawarci mai shirya da tsarin bada horo ga kafofin da suka amfana da tallafin za ku je cikon bayanin shugaban hukumar CSA. Wani babban taron sasantawa tsakanin makiyaya da manoma a kwamin karkara ta tanda ya gudana a gaya za ku ji cikon bayani a kai. a shafin shirin kowace litinin kan batun shari'a juju goje maimuna gazibo za ta ba mu masaniya kan batun samun janyewar kara da aka gabatar masauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance nazarta madogarun aiki don ɗaukar mashawarci mai kula da shirya da tsarin ba da horo ga 'yan jaridar kafofin labaru na ƙasar Nijar da suka amfana da tallafin taimakawa ya samu rubutawa mai fa'ida a kalandar hukumar kawo daidaito a kan wannan mambobi goma sha biyar na hukumar ke cikin zaman taro a nan yamme ga fasarar ƙarin bayanin da shugaban CSA Dr. Sani Kabir Yama Fanta Shamsu mai gari. Ina son na mayar da hankali ne a kan hanyar da ake bi wajen mutumin da aka zaɓa da zai kula da tsara na baiwa 'yan jarida horo. A watan Nuwamba taron da muka yi mun mai da hankali a kan bayanan wajen tabbatar da takardu. A karon farko kenan da ba a saka tallafin kai tsaye ba ga hannun shugabannin kafafen yada labarai. Inda kafin haka duka waɗanda suka samu tallafin sai da suka cike ka'idodi A cikin kundin ayar doka ta hudu sai SC ce ke da alhakin tsarawa da kuma mayar da hankali da kuma saka ido a kan kuɗin tallafin da ake bayarwa wanda manufarsu shine a baiwa 'yan jarida ko kuma a basu kayan aiki amma sai dai mun yi la'akarin kuɗin ba a saka su a hanyar da ta dace don haka ne hukumar CSA ta tsara da kuma baiwa 'yan jarida horo yadda za su amfani da kuɗin haɗin gwiwa da shugabannin kafafen yada labarai. A kwamitin karkara ta tanda cikin gundumar gaya an gudanar da wani babban taron sasantawa a jiya biyo bayan hargitsin da ya afku tsakanin makiyaya da manoma na wannan kwamin ɗin ko ke a dauso ga wannan taron general abu tarka shugaban hukumar koli ya kara ma wakilinmu fadal alu karin bayani na zo ne na mika gaisuwa shugaban kasa da firaminista ga al'ummar tanda birni da karkara manoma da makiyaya na zo ne in isar da ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu kuma mu yi fatan alkhairi ga waɗanda suka jikata a cikin faɗan da ya ɓarke sannan kuma muna tabbatarwa waɗanda suka rasa wuraren gidajensu gwamnati za ta yi musu tsaye na ganin cewa an taimaka musu sannan mun gabatar da muhawarar jama'a kowa ya tofa albarkacin bakinsa kowa ya yi nadamar abin da ya faru sannan sun gano ba a haɗa haƙƙin mutum ɗaya da na al'umma kun gani yadda masu garuruwa biyu suka yi musabaha na shiryawa na gamsu da irin wannan rangadi da muka gudanar kuma wannan muhawarar ta haifar da ɗa mai ido na samun biyan plan. Daga yankin Dandi bari mu komo babban birnin Yame Balbalin karbar jama'a na harabar gidan tangarafin yamme daga ranar yau zai karbi sunan balbalin laftana kanal Anutab Hassan don a ƙara a ƙarama kwamandan ɗin harabar soja ta Inates wanda aka kashe a yayin harin da 'yan ta'addanci suka yi ranar goma ga watan Desamba a wannan sansanin soja da ke bakin iyaka da ƙasar Mali. Sabgar bukin sa sunan a hukumce shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya jagorance ta tare da halartar iyalan mamacin abun tunasarwa dai wannan harin da ya afku kilomita 250 daga birnin yame ya haddasa mutuwar sojoji 71 kuma da dama suka bata a bayanin da aka bayar a hukunce. General Ahmed Gaid Salah mai karfin ikon aikatawa na harabar sojojin wato hafsan sojojin kasar, e, eh, Algeria gimshikin mulkin kasar yana bisa gimshikin mulkin kasar tun 1962 a sahiyar yau litinin ya rasu sakamakon bugun zuciya kai tsaye a faɗar wata majiyarmu da ke Alje nan take aka maye gurbinsa da manjo General Shangriha kumandan ɗin sojojin yankin yakin ƙasa a cikon bayanin da majiyar ta munu. Kwanaki takwas bayan fitarsu daga sansanin da aka karɓe su 'yan gudun hijira masu tambayar mafaka har yanzu na zaman dirshin a gaban harabar hukumar koli mai kula da 'yan gudun hijira a Gades suna kukan sanyin ɗari, rashin ruwa da abinci kuma ba wani alamun wata makoma a cikin sansanin inda suke zamne shekara kusan uku ke ga. Bari dai mu saurari fasar bayanin Khalid Salek wakilin nasu. The situation is Mun yi akalla kwanaki takwas da muke cikin wannan yanayi ba ruwa balle abinci yara ƙanana ba su da lafiya akwai mata masu juna biyu muna cikin lokaci na sanyi akwai cututtuka da dama ba wata mafita 'yar ba su saurare mu ba balle ma su shiga a cikin wannan sansanin namu su san halin da muke ciki za mu tsaya a nan sai mun samu biyan bukata ina ake son mu tafi muna cikin sansani akalla shekaru uku ba wani canji rayuwa ba wai a ci a sha ba akwai hangen makoma muna fatan mu yi aiki tun lokacin da muke a nan ba mu da wani aiki daga cin abinci sai barci daga yankin abzin bari mu komo wato daular zabarmawa zarmakwai fiye da kilo 400 na taba wiwi da ɗaruruwan dubaban 'yan haɗiya tramol da diazepam babban kotun shari'a na doso ya toye a ranar juma'a birnin doso Babban alkali na birnin Doson Haruna Hassan sidibe ya yi wa wakilinmu Ausi Abdurrahman bayani akan wannan wato kamun da aka yi tsakanin shekara ta 2018-2019. Mun samu kilogram 410 da 'yan kai na tabar wiwi da wani nau'in wiwi da ya kai kilogram uku da dunkullen dunkullen tabar wiwi 276 da kwayoyin tramadol 11,193 kwayoyi na diazepam 266 da muka karba a tsakanin shekara 2018-2019 wannan ke nuna cewa safarar miyagun kwayoyi abun ya haramta kasance a jihar mu zan yi amfani da wannan damar in karfafa tare da jinjina ga jama'an tsaron mu su ci gaba da gwagwarmaya saboda kowa ya san ɓarnar da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi suke yi ga lafiyar al'umma ce genre sur la santé de nos populations A cikin daren sha tara ga Desamba wasu mutum biyar da ake zargin 'yan Boko Haram ne aka kama cikin gundumar ingigimi wajen Balabrin jami'an tsaro suka damƙe su kuma ranar 20 ga Desambar an kama wasu sha biyar a garin Boso. dukansu dai a yanzu haka an kai su garin difa a faɗar wata majiyar garin da ta bayyana ma wakilinmu zancen. A ranar Lahadi an kai wani hari a garin Gasarwa, kilomita 100 daga Maiduguri a ƙasar Najeriya inda 'yan jihadi suka kashe mutum goma kuma suka yi awon gaba da wasu mutum biyar a cikinsu da wata mace guda. Haka Haruna Ashiru wani matukin bus da wasu fashinjan motar tashi suka kasance cikin wa'annan ta'adi ya nuna ma wato kamfanin dilancin labarun Faransa AFP. a cikin shekara goma dai hargitsin na 'yan jihadi a najeriya da fafutkar da aka masu ya haddasa mutuwar mutum dubu talatin da biyar da kimanin mutum miliyan biyu da suka gujewa mazamninsu a rawaitar majallar a wani zaman taron bada labari da ya gudana ranar juma'a a nan yamme hukumar ƙasa mai kula da kawo daidaito gabatun sadarwa ta na'urar zamani da tangarahu arcep ta hukumtar da kamfunan sadarwa na tafi da gidanka salula saboda ƙazamin sabawar da so doka da suka yi a bayanin rawaitar majalar Actu Niger. airtel niger dai za ta biyan tara fiye da miliyar ɗaya na kuɗin sefa wajen miliyon 400 move niger za ta biya ita kuma orange niger fiye da miliyon 500 inda niger telecom za ta biya fiye da miliyon 600 na kuɗin sefa A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa 80 sifili da shida tamanin da takwas 8:54 daga karfe 5 na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe 6 da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari a kan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu haɗu a fada. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Labarun daro na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yami anguwar kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. A tsarin dokar hukuntawa banda halin batun kwartanci janye kara ba ta hana ci gaba da bin hanyar shari'a da zaran an shigar da karar yawa ba wato ga polis da kuma rabar farke su ci gaba da nazarin wato matakan dokar juju goje maimuna gazibo ta karawa balkisa hamidu bayani a cikin shirinmu na kowace ranar litinin sai ku bi mu ku saurara. duk mutumin da an kai ma laifi ya tsaya ya yi tunani kafin ya kai ƙara domin bayan ya kai ƙarar an ɗauke shi abu ne mai wuya a tsayar da bincike balle ma in an tabbatar da wanga ƙarar da ya kai kamar yadda juju goji maimuna gazibo take bamu ƙarin bayani Yaran ku su shiga gidanku su ɗauki sarƙar ku ta zinare ko kuma motar ku sai ranku ya ɓace ku kai ƙarar su. Sai kuma daga bayan 'yan uwa su baku shawara ku ce za ku janye ƙarar sai dai kash doka ba ta baku wannan damar ba. tun da ku riga kun yi ƙarar magana ta hita hannunku ba zancen a dawo baya ko da kun hurta cewa ɗana ne na janye ba ta yiwuwa. Me yasa ba a iya tsaida wanga bincike? In kun riga kun yi kara zancen ya huta hannunku, alkali zai ci gaba da yin bincike a kai. Da zarar kun kai karar ofishin 'yan sanda ko kuma kotu kuma suka yi rajistanta to su ne za su yi ta ƙoƙarin gano hasken al'amarin in laifin ya tabbata ko da kun janye karar ne to za a hukunta mai laihin kuma za a saka shi a gidan yari sautari mutane in an musu laihi abin ya bata musu rai sai su yi kara daga baya kuma sai su dawo su nuna ma juju su aka ma laihin kuma suna so su janye ya kamata ku tsaye da magana guda misali ka aiko kuɗi daga ƙasashen waje don a maka gini dan uwanka sai ci amanar ka ya kashe kuɗin to da zarar ka kai karar shi to babu zancen janyewa ko da abun bai kai matsayin tsaro ba ko da yana tsare ne na ɗan lokaci ba a wasa da doka ko kuma da iko ba zai yiwu ba ku kai ƙara kawai don dai a tsare mutum ɗan lokaci kuma a bashi tsoro don ya biya ku ko da mutumin ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ce alhakin talakawa wanda daga baya ya mayar da shi Ramuwa ba ta nuna cewar ba a yi laihi ba, wannan daidai ne gwamnati da talaka. Laihi guda ne wanda a doka ta ce, in wanda aka ma ya janye, to sai a bar zancen wato yin zina. abun da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da arit malaman mamgungu ke muku sallama a futa lahiya amma ku rike da cewa bayan labaru za ku ji shaidar bada bayani ga ci gaban ɗan adam na cibiyar pnid dalilai da kuma hanyoyin kyautatawa a niger da ke kuma a cikin jerin kutal shine jigon muhawarar studio kalangu da muktar hamado zai jagoranta a futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.